auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa na wannan dandali mai tarin albarka kuna tare da ɗan ƙanƙanin almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa ke muku barka da wannan lokaci. To idan wannan ne karon ka na farko na zuwa wannan channel namu mai albarka ka danna subscribe sannan ka danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin darussanmu idan an ɗora da izinin Allah. To insha Allah Rabbi darasin mu na yau shine zamu yi hukunci ne na ramli wanda shi hukunci ne zamu yi shi akan dangane da gane mace na da, na da aure ko bata da aure. An fahimta? Idan kana son sanin mace tana da aure ko bata da, to da farko idan ka zuba ƙasa, ka rantsar da ƙasa aƙiba yayi kyau, to abun da zaka fara duba shine zaka duba gidan bakwai. Idan ka duba gidan bakwai in ka samu tauraro sabiti ko kuma tauraro dakilin tauraro a gidan bakwai kenan. Yauwa sai ka duba shahidinsa tauraron da ya masa shaida. In ka duba tauraron da ya masa shaida ka samu sa'idi to sai ka duba tauraron gidan bakwai ɗin ya yi muwafaƙa da tauraron gidan sha biyar. Idan ya yi muwafaƙa da tauraron gidan sha biyar sannan shahidinsa, ah, sa'idi ne to wannan matar tana da aure. in kuma shahidinsa ba sa'idi ba ne to lallai matar ba ta da aure in ya saba da abin da aka faɗa kenan ba ta da aure ko kuma ita budurwa ce kenan ba taɓa aure ba ko kuma ta yi aure amma auren sun rabu ita da mijinta to hain mana ƙarin haske idan aka ce gidan bakwai kowa ya san gidan bakwai gidan humra kenan to nan za a duba in an samu tauraro sabiti ko kuma dakili to sai a duba tauraron da ya masa shaida Abin da ake nufin da shaida daga gidan bakwai za ka irga tauraron gidan da ya kasance ukunsa. Kaga gidan bakwai, gidan takwas, gidan tara. To gidan tara nan ne gidan, shaidan tauraron gidan bakwai. Kowane tauraro haka ne ake gane shahidin tauraro. An fahimta? Yauwa. Sannan muwafaƙa kuma ana nufin kaman ya yayi kamanceceniya da gidan bakwai da gidan sha biyar su yi muwafaƙa, su yi kamanceceniya. Misali gidan bakwai ɗin a samu nari nan ma gidan sha biyar a samu nari an fahimta ko kuma ya dawo sun yi kamanceceniya a yawan ɗige-ɗige alal misali da ke akwai akwai rabba'in tauraro akwai saddasi da sauransu za mu yi karatu dai insha Allah rabbi akan haka idan ana biye da mu kamar alal misali sai aka samu tauraron ƙabla karija ko kuma afwan sai ka samu tauraron ƙali dakili a gidan bakwai gidan sha biyar kuma sai muka samu ƙabla karija kaga sun yi muwafaƙa a yawan a ɗige-ɗigensu dukansu sun zo a taurari masu ɗigo nawa masu ɗigo shida-shida sannan sai mu duba gidan tara misali he muka samu bayada a gidan tara kaga bayada tauraruwa ce sa'idiya kaga zai kasance kenan matar tana da aure in kuma aka samu saɓanin haka to lallai ba ta da shi to insha Allah Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararra sannan kuma ku yi liking ku ajiye salatin annabi guda daya a ƙarƙashin wannan audio da aka gabatar wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.